قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى باب الشح باب دزي بياني أكن الشح الشح akwai akwai akwai cikin malaman da suka kyautata tarihin ashuhu suka bayani mai tsawo akwai al-Imam Ibn Rajab al a cikin littafin sa Dhammul Mali wal Jahi dan karamin littafi a cikin wannan littafin nasa yi bayani mai tsawo a game da ash-shuhu to zaka ta an karanta mana hal imam ibn rajab yace qala qala qa'ifatu min al ulama wasu daga cikin malamai suke sun ce ash ashuhu huwa al hibs ash-shadid alladhi ya'khudhu sahibahu ala an ya'khudha al-ashya'a min ghayri hilliha wa yamna'aha huquqaha yace wasu malamai sun ce abinda ake ce ma ashuhu wanda Qur'ani ya kama wannan lafazin yace wa uhdiratil anfusu ashuha sannan ya ce wa man yuqa shuhha nafsi fa ulaika humul muflihun a wuri biyu ko to to me ash ashuhu din nan sai yace wasu malamai sun ce huwa al-hirsu shadid shine abinda ake ce ma tsananin kwadayi alladhi ya'khudhu sahibahu wanda wannan kwaɗayin ke ɗaukar me shi ala an ya akuzal ashiya min ghairi hilliha ya ɗauki abin da ba shi ba na halas ɗinsa wa hukuka ha, sannan kuma ya ba da haƙƙinsu wa ya ce haƙiƙanin ashuhu an ta tashawwafa nafsu ila ma harrama Allah wa mana'a Aminu, shine zuciya ta zama kullum burinta shine ta samu abin da Allah madaukakin sarki ya haramta mata kuma abin da Allah madaukakin sarki ya hana wannan ran ya sama to sai zuciya ta zama ita kullum burinta shine ta samu wannan abin ta tsallake halas ɗinta ta koma zuwa ga haram sannan sai ya ce mana wa Allah ya al insanu bima ahalla Allahu lahu sannan sai kaga mutum ya kasance baya wadatuwa da da Allah subhanahu wata'ala ya halasta masa bima ahallallahu lahu malin aw farjin aw ghayrihima na abin da ya shafi dukiya ne ko ko abin da ya shafi aure ne ko kuma makamantansu shine farj mata ga abin da Allah ya halasta masa kaga ashe za a shuhuna na shiga hatta abin da ya shafi ba ba kuɗi ba kawai fa inna Allah ahalla lan at-tayyibati min al-mata'ib Allah ya halasta mana abubuwa masu dadi na ci wal masharibi da sha wal manabis da tufafi wal da abin da mu aura na mata wa abaha tanawulaha min wajhi hilliha sannan Allah ya halasta mana mu zama mun mallake su ta fuskacin halaccin su ta halal mutum ya nema wa abaha lana kuffari sannan Allah ya halasta mana zubar da jinin kakarai, wal muharibina da yan tawaye wa amwalahum sannan ya halasta mana dukiyoyinsu amma me wa harrama ma ada zalika Allah ya haramta mana abin da ba waɗannan ba minal khaba'isi na munanan abubuwa na ƙazanta minal mata'im waɗanda ake ci wal masharibi da waɗanda ake sha wal malabisi da waɗanda ake sawa na tufafi wal manakihi da waɗanda ake aura wa harrama alaina akhdhal amwali sannan Allah ya haramta mana karɓar dukiyoyi wa safkar jima'i da zidda jina ne bi ghairi haqqiha ba tare da haƙƙinsu ba فمن اقتصر على ما أبيح له من ذلك دو وند يسأيو يوداك دا أبن دا ألا يحل السامس نوات أنه أبو هو فهو مؤمن وان نشيني ممني ومن تعدى ذلك وان دي كيتر إياكا يسألك أبن دا ألا يحل السامس نع المطائم دا الملابس دا المشارب دا المناجه إلى ما, إلى ما منع منه زواج أبن دا أكهنا مسا فهو الشح المذموم to wannan shine ake ce masa ashuhu kuma abin zargi wa huwa munafil lil iman in akwai ashuhu to babu imani ashuhu na koran imani shine sai yace ce wali hada akhbara annabi sama anna shuha saboda haka ne ma kaga annabi sama ya bada labarin cewa wannan abin da ake ce ma ashuhu ya amuru bil qati'ati in mutum yana da ashuhu to yana jawo masa wannan mummunar ɗabi'a ce da ke jawo masa ya yanke zumunta da ƴan uwansa na jini da ƴan uwansa na na addini wal fujuri sannan kuma wannan ɗabi'ar ta ashuhu tana umarni da fajirci wal bukuli kuma ita take kaiwa zuwa ga ruwa kun ji ko kun ji sirrin ba ashuhu ba ruwa ba ashuhu dogon bayanin nan da al-imam ibn rajab yayi to shi yake cewa ashuhu ita ita al-bukhul ruwa to ya ce ga ashuhu ashuhu ita ce take haifar da al-bukhul idan mutum ya zama shahihi ya zama kullum tunanin tunaninsa ya mallaki abin da Allah bai halatta masa ya mallaka ba hakkin wasu ya zo ya danne ya cinye wannan ya zama shahihi to shi zai kai masa ya zama maruwaci ya zama mai fajirci mai zalunci ya zama mai yanke zumunta ya zama mai kwace haƙƙin mutane wal bukhlu huwa insaqul insani ma fi yadihi in an ce al bukhlu ita ce mutum ya riƙe abin da ke hannunsa kata maumau wa shuhu tanawulu ma laysa lahu zulman wa udwana amma idan an ce ashuhu abinda ake nufi da ashuhu ita kuma ita ce mutum ya riƙe abinda ba haƙƙinsa ba zulman a matsayin zalunci wa udwanan da ƙetare iyaka min malin na dukiya a gairihi ko makamancinta hatta qila hasse da aka ce innal ma'asiya kullaha min ash-shuhi duk saban duniyan nan da ka gani to daga ash ne wa uhdirat al-anfus shuha wa man yuqa shuha nafsi fa ulaika humul muflihun وبهذا فسر ابن مسعود رضي الله تعالى عنه دوانا ني عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه وغيره من السلف da makamantan suka fassara ashuha wal bukhla suka fassara ashuhu da al bukhlu kun ga a ƙarshe shine fito mana da abin kenan ma huwa shuhu ma huwa shuhu shine akhdhu al mali zulman wa udwan هو أخذ ما ليس له أن يأخذ الإنسان ما ليس له ظلما وعدوانا أتقيتكينا شي كما مي البخل إتا كما مي إمساق ما في يده mutum ya rike abin da ke hannunsa ya ƙi ba waɗanda ya cancanta ya ba su nashi ne amma ba zai bada ba amma a shuhufa ya danna haƙƙin wasu ba ya danna haƙƙin wasu to amma su larabawa su tari sukan yi amfani da lafazin al bukhulu suna nufin ash-shuhu sukan yi amfani da lafazin ash-shuhu suna nufin me al bukhulu wai menene wai waqaftu alaiha waqaftu alaiha waqaftu alaiha min wuquf shahih ضاء في ضاء أبنى ضاء في البقعة خاتمه wai ya tsaya a wani waje ba zai tafi ya bar wajen ba irin tsayuwar da maruwaci maƙetaci yake yi maƙwado. kwado ya ɓace a wani fili to ka gana a shahiha yana nufin ke kenan maruwaci to wasu malamai kuma suka ce abinda ake ce ma buhlu ka bimani ghayrika ka zama kai baka bada ba sannan ka hango wani na badawa ka rika jin haushi wanda bai san zafin kuɗi ba kawai yana ta kuɗinsa suka ce ashuhu bukhluka mali ghayrika wasu kuma suka ce ashuhu bukhlul insani ala nafsi wa ala man tajibu nafaqatuhu alayhi mutum ya makansa ruwa shi kanshi bai ci ba shine wanda bahaushe ke cin mai kuɗin lukudi shi lukudi a tatsuniyar bahaushe dodo ne dodo ne ke zuwa wai ya ba mutum kuɗi ya ce ya masa ya ba mutum kuɗi amma zai ce ba mutum ba zai ci ba irin kuɗin alci ne alci ba arci a ce da irli a samu wuri ya ce shi abin da yake bukata kawai shine a bashi wani wuri wuridi kai a bashi wani maganin da duk abin da ya taba sai zama sai zama kuɗi ko shikenan aka bashi da abin da ya taba sai zama kuɗi ya taba shi ta zama kuɗi matar shi ya zo kusa da ita ta gudu ya tara kudin ya tafi zai sai abinci da ya je ya je wajen mai sai da abinci ya mika kudi mai sai da abinci ta miko mishi abinci abinci ya zama kudi ya zo ya taba jikinsa riga shi duk ta zama kudi ya koma tsirara wandan shi ya zama kudi to ka na amfani haka ma na bakan imam ya ba da labari a cikin magana jari ce alitiba alta'a ce da irli a samu bi kun san irli yayi mutunci irf shine irli yayi ba haushe ba eh a ce da irli a samu ri Allah ya raba mu da ashuhu duk waɗannan ta'arifat din da malamai suka bada na ashuhu to mutaqariba sun kusan juna suna da kusanci da juna ko dai mutum a ce an yi akudal insanu ma laysa lahu zulman wa udwanan ko kuma a ce bukhluka bi mali ghairi ka an yabkh an yabkhal al insanu bi mali ghairihi ko kuma bukhlu al insani ala nafsihi wa ala man tajibu nafaqatuhu alayhi duk zai iya daukar lafazin ashukr shi yasa at-tajid al jilani rahmatullahi ta'ala alayhi a cikin fadlullah samad sharhin wannan littafin shi ma ya kawo bayanai masu tsawo a game da me ake nufi da ashukr to a takeice kenan babu shuhi to da hausa ya zamu fassara ashukr kenan rowa ta yi kaɗa makwadanci ya yi kaɗa matsaunanci ya yi kaɗa ƙeta ƙeta doka gani maƙetaci ne wani to kaga shuhu kenan حدثنا مسدد قال حدثنا أبو عوانة عن سحيل بن أبي صالح عن صفوان بن أبي يزيد عن القعقاء بن اللجلاج عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجتمع غبار في سبيل الله ودخان جهنم في جوف عبد أبدا ولا يجتمع الشح والإيمان في قلب عبد أبدا جوانا أبو بور لا يجتمع غبار في سبيل الله ƙurar da aka tada ta a wajen yaƙi don ɗaukar kalmar Allah ba za su taɓa haɗuwa ba wa dukhanu jahannam da hayaƙin wutar jahannama kaga dukkanin su ai haka suke ko dukkanin su abubuwa ne da suke tashi su turnike waje ƙura na turnike waje hayaƙi ma na turnike waje to duk mutumin da ya aka ya zama mughabbar ya zama aghbar bi fi sabilillah ya zama ƙura ta jihadi dan Allah jihadin musulunci na gaske jihadin da ya cika sharɗin musulunci ba kawai yaƙi ko fitina ba jihadi sosai wanda annabi ya karanta wanda ba shi a wannan zamanin yanzu ba wasu wanda suke jihadi fi sabilillahi ba shi aina na ke waye shugaban manzo da sama ce laysa minna man qatala tahta rayatin ilmiyya arrayatul ilmiya cin tafsiran da malaman hadisi suka yi arrayatul ilmiya tutar da ba a san waye shugabanta ba shugaban tarika noke ba jihadi bane wannan to wannan jihadin duk wanda aka kashe shi ko ya halarce shi ba a kashe shi ba kura ta turmitse shi kuma dan Allah ya je wallahu a'lamu biman yujahidu fi sabilihi haka annabi ya faɗa a wata wallahu a'lamu biman yuqatilu fi sabilihi Allah kaɗai san waye yake jihadi da shi Allah ya ban kansa sani to wanda wannan kurar ta same shi saboda Allah to ba shi ba hayakin jahannama shine abin da hadisin yake nufi sannan wa dukhanu jahannama fi jawfi abdin abada a cikin a cikin kirjin wani ba za su haɗu ba kura ba ka kan ji ta a kirjin ka ba haka rika kaki sannan hayaki ma in ya tirnike shi ma kana jin me kana jin kakinsa ko to ba za su taɓa haɗuwa ba lafazin aljawfu yana zuwa da ma'anar ƙirji yana zuwa da ma'anar ciki eh ma ja'ala Allahu li rajulin min qalbayni fi jawfihi ko sannan kuma suna ce ma ciki jawf shi yasa idan mutum ya kasance mai ciwon ciki sai a ce masa ajwafu in ya kasance in mace ce a ce mata jawfa'u shi yasa fi'ilun ku aina fi'ilun mai mai tsakiyan nan mai alif a tsakiya kuke ce masa kuke ce masa alfilul ajwa Eh? sara ja'a nama ƙala, bata duk azwafi saboda bai da lafiya a cikinsa to nan sannan wala yajtami ush-shuhu wal imanu fi kalbi 'abdin abada ba zai yi wa a ce a zuciyar mutum akwai ashuhu keta wal imanu da imani su hada a waje ɗaya ba akwai munafati kun ga magana Ibn rajab ko kun ga magana al-imam ibnu rajab da ya faɗa ya ce innal ma'asi kullaha min ash-shuhi ko kuma can yace huwa shuhul madmum wa huwa munafil iman ita ce ƙetar da aka aka ke sannan munafil lil iman wacce take kore imani to amma irin waɗannan nusus din nan imani nan ana nufin al-imanul kamil al-imanul kamil cikakken imani haka salaf suka fassara مناف للإيمان بعد كليته با أي الإيمان يزيد وينقص يزيد بالطاعات وينقص بالسيئات كو بالمعاصي كو saboda haka nan shukku na rage ma mutum imani gashi can Allah ce wa usdiratil anfusu ash-shuhha qad aflaha al-mu'minuna ka gani nan kuma an ce an ce an ce an ce wa man yuqa shuhha nafsi fa ulaika humul muflihun قد أفلح المؤمنون ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون saudaka al'imanul kamil ake nufi ba ana nufin kwata-kwata mutum ya zama kafiri ba ba za a ce wane shahihun kullu shahihin kafirun ba a'a a'a nan alfisku ne dama abin da ke kishiyarta imani shine alfisku kai tsaye kuma abin da ke kishiyarta islam shi kuma shine mai alkufu idan ka ce fulanun kafiru to ai huwa laysa musliman a ma'anar kafirci ma'ana ta asali kenan ko al-kufrul akbar to amma in ana magana akan al-kufrul asgar to wannan sai a ce al-iman wa didduhu al-fisq idan kana al-insanu fasiqan shi kuma kishiyarsa ya zama me kenan kishiyarsa ya zama mun kishiyarsa mu imani so daga za su iya haduwa akwai imani amma imanin can ƙasa saboda shi imani yana rayuwa ne da ɗa'a idan mutum yana yawaita ɗa'a alkhairai biyayya ga Allah kyautata ma bayan Allah tsara hakkokin bayan Allah to sai imanin sai riƙa ƙaruwa in kuma yana cutar da bayan Allah yana saba ma Allah to sai imanin sai riƙa raguwa shi lokaci yayi bari mu ƙara ɗaya Haddasa na al-imam muslim ake nufi alima muslim ne wannan alima muslim ne ba shi قال حدثنا صدقة بن موسى هو أبو المغيرة السلمي قال حدثنا مالك بن دينار عن عبد الله بن غالب هو الحداني عن أبي سيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خصلتان لا يجتمعان في مؤمن البخل وسوء الخلق نبي guda ممني mummuni na ممني بذاك ba za البخل روع kun gani ko mimma tawallada min al min ash-shuh al-bukhlu al-mutawallid min ash-shuh to la yajtami'u wa su'ul khulq ba su haduwa a cikin zuciyar mummuni a ce ga wana fulanun mu'minun imanan kamilan wa huwa sayyi'u khulqin la yakunu hada sannan ba a cewa fulanun mu'minun kamilun imanin lakinnahu bakhilun ba zai haɗu ba in akwai albukhlu babu kamalul imani idan akwai su'ul khulqi babu kamalul imani imanin mutum ya zama tawayayye amma dai bai zama kafiri ba to waɗannan hadisan ahadithul wa'idi su ne khawarijawa da suka yi amfani da ƙwaƙwalwarsu da mu'tazila sai suka kasa fahimtar su sai suka tafi kai tsaye kawai sai su ce ai da inda aka ce la imana to ana nufin mutum ya zama kafir la imana liman la ahada lahu wala dina liman la amanata lah sai su ce ana nufin mutum ya zama kafir kawai da sun yi alkawari da mutum su ɗaya bai cika ba su ce ha <laughs> kafiri ne sai ma su ɗauko maka ɗayan hadisin sai su ce a ah, ai alamatul mumini salasu alamatul munafiki salasu idza haddatha kadhab wa idza wa'ada akhla kun ji ko kun ji abin ya zo sai su ce kun gani so da ka gashi da irin waɗannan sai su dauka wannan su ne ake ce musu alwa'idiyya alwa'idiyya su ne kungiyoyi guda biyu khawarijawa da kuma mu'tazila ba sa tausaya ma bayin Allah a ka tausaya ma bayin Allah wannan nan so sanya magabata suka yi mu'amala da su ba suna nufin mutum bai da imani kwata-kwata ba suna nufin huwa naqisul iman imaninsa ya tawaya imani aji aji ne kowa da ajinsa mun gane to wannan haka ya kamata mu fahimce su kada mu rika daukar yan wa'idi fahimta yan wa'idiya masu amfani da kwakwalwa su kawai su fassara abu ya magabata talaf suka fahimci waɗannan abubuwa sadaka ba ana nufin mutum bai da imani gabaki ɗaya ba sai dai imaninsa tawayayye ne ba cikakken imani yake da shi ba kuma kullum abin da ake bukatar musulmi ya zama yana da shi shine ya zama yana da kamalul imani Allah ya ba mu kamalul imani mun gani